shahararren mawaƙin nan wanda kuka fi sani da kawo ɗan sarki a yau ne ya gudanar da wasansa a Nijar. Don mai sauraro idan ka kalli wannan bidiyo na kawo ɗan sarki wanda ya gudanar da wasan sallarsa a Nijar, kai kanka mai sauraro bidiyon nan zai matuƙar burge ka. Domin ba kowa ne ya yi tunanin cewa kawo ɗan sarki zai tara irin waɗannan masoya haka ba a wajen wasan sallarsa. Mu sauraro kafin mu sako maka wannan bidiyo da muke tafa da shi na wasan sallar kawo ɗan sarki. Muna roƙonka idan wannan ya shigo waka channel din nan tamu ta farko. Ka dangwala mana alamar subscribing sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin taka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu wanda za mu dinga kawo muku kai tsaye da zarar mun dora sannan kuma ka yi mana lakin a ƙasan bidiyon namu sannan kuma ka yi mana kwamen mu ji ra'ayinka a kan wannan bidiyo namu da za mu sauko maka ka kalla domin ka tabbatar da wannan wasa da kawo ɗan sarki ya gudanar domin sauraro kawo ɗan sarki ya tara jama'a a wasan sallarsa wanda ko adam e zango bai tara waɗannan jama'a ba domin mai sauraro a kaf gaba Hollywood wanda ya fi tara masoya a wasan sallah Adam A Zangwani sannan kuma Ado Gwanja domin ko Alinuhu baya tara masoyan da suke tarawa amma wannan karin sai ga kawo ɗansa.